ta ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين to khabara fi tafsil al-qissa ya fara man fadi wato abin ga bayanin ta daki daki fa qala wa arsalna Musa ila fir'auna mun ka aiki Musa zuwa ga fir'auna fa zahaba ilayhi ya tahi zuwa gare shi wa ya ce. Eh, wa qala Musa wato sannan Musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin eh, inni rasulun rabbil alamin ni manzo daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya faɗe shi ya fir'aun kawai bai ce ran kashe daɗe ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin ka fakar zaba fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake yi da annahu kana yaqulu ana rabbukum al'ala domin shi yana tani ne ubangiji na mamahi daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga shi an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula حبيب علي ألا أمود على الله إلا الحق أجب ضعيبا To, hakikon alayya wato wajibi ne a kaina, wato ne a kaina Allah a ala Allah kada in fada ah, kada in fadi komi in jingina ga Allah sai abin abinda gaskiya qarje ita kuma bi bayyinatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku wanda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fara silma iya bani isra'ila ka sake bani isra'ila zuwa sham ah, abin nan tare da ni wa kana isa abadan ya bautar da su Ah, kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su fita daga cikin masar da ni mu yi ta tafiya da ya yi haka nan shi kenan eh? lokacin mala abin ya yi komi tsanani eh wato sun dauke su ne masu musu aiki su ne bayan su to su lokacin ya yi tsanani eh, eh wato yace ka sake su su fita da an tsaya nan yace ko tafi da an gama to sai yake wa kala قال إن كنت جئت بآية sannan babu wata ibada wa qala fir'aun amma amin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alamin ashe kenan akwai wani rabbil alamin amma abinda an kaso in ya yarda ya saki bani isra'ila su fita kenan. eh wannan abin nan ba eh, eh, qala Fir'aunu qala lahu wato Fir'aunu ya ce masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awa ka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati biha ka zo da ita in kunta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi gare ta kun gani fir'auna yana da hankali ce in kana da aya kawo mu gani bai ce ba muso ba فألقي عصاه فإذا هي ثعبان a sahu sai Musa ya jefa sandarsa ya yayi jiwa da sandarsa gaba ga Fir'auna fai da ke bano sai ga ta babban maciji kwamar ci mubin wanda a bayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ta ya tashi ya bude baki wana za ya da da to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a yadda ya shizge hannunsa daga cikin aljihu wa idza hiya bayda sai ga hannu ya koma fara za ta shu'a mai haske kamar tocilan lin nadirin ga masu dibi khilafu ma kana alaita sab'a mai da take min al'adamati na garfata summa in in azalu an Musa ya tashawaru na fi ma yasnauna bi wato da sun kaga waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda ya fidda hannu ya ya zan kamar toci lamfa yana hidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu tai mu shawara mi za mu yi to kun wannan faifai ke da guda ya kare ga faifai na biyu to ba ci gaba mala'u min قوم فرعون إن هذا لساحر عليم to sun bar Musa sun koma daban suna shawara qalal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hada la sahirun ali wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'ikun fi ilmi sihiri ya tsere mu kowa ga ilimin sihiri wafi fi shu'ara innahu min qawlin fir'auna ga kuma abin cikin suratul shu'ara an shi shi fir'aun ya faɗi wannan magana faka annahum qalu huma kuma sun faɗa ma a tare da shi ala sabilin tashawur wato suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa eh, yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تأمرون to sai fir'aun ya ce yuridu an kum min ardikum yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku fa ma za ta mu to bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara ai da shi kanu mhm, qalu arji wa ahahu wa arbil bil madaini hafid qalu arjih wa sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa akahu da shi da dan uwansa ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madain hashirin ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta a tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya ta bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli sahirin alim su masu yeku wannan mazanin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato yabdu Musa fi ilmi sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran كنا نحن الغالبين يا na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala ارسل فرعون من arsala fir'auna باي ان باتي يد ان yadda ya aika ba takardu ya basu ان كاي شي shi dai gashi sun tafi fil madain cikin garuruwa wa kafa itamahu bihim kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba musani ba hatta ja'u bihim ga su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin ga ta fayfay sabo wato abin nan an kawo masu sihiri ga buga fir'auna mahadarar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibaini min muhawa min muhawar. al wato sannan suna shawara wato abin nan ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ba fayafa waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun kazo mu fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na hannu galibi in kuma zan mu ne masu dinjaya mi za a bamu domin kada mai aikin banza <laughs> wa inna min al-muqarrabin dama mai sihiri ya yi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane hmm. qala am kuda da mana wa innakum lamin muqarrabin wato ku kuna cikin waɗanda abba kusanta gare ni wato zan hidda zirrai na ku ne ministoci wa in ta tilmu muhawara nan wato kenan magana ta kare bayna saharatu wa fir'auna wato in an dai kullun jiya to za ku da ministoci kuwa kusa ta mu ci gaba أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين توما منا محضر جديد ga wani kuma faifai sabo wato a saharatu iltaqaw ma Musa su sun hito sun hadu tare da Musa amma majami'in amma majami'a amati min nas gaba ga mutane an tara mutane wato ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wato don ayi jayayya ga wanda ke karhin sihiri wal musabaqati da tsira wata kaddama sai sai su masu yin sun fara hitowa me sun kace qalu suka ce mu Musa ya Musa in ma an turkewa in ma an nakuna mulki ne ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da aka gare mu fala fala alqu فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ba ta wa amrun lil izin wato ya musu ya musu izini kenan bi kadimi al kayan domin umarni ga wanda a daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal haqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya da ta ture ta sannan za a gane domin in ya fa arzakuwa da nashi suka tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falan ma alƙaw lokacin da sun ga jefa sandunan abin nan a eh, eh, hibar yaggonsu wa domin wato yaggwai ne suka shahe su da makure eh, wato zaiba Hakanan wannan sanduna su kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba in an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aka kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka jefa waɗannan yaggwai saharu a ina na sun ka sirce idanun mutane ai sarrafuha an haqiqata idraki sun ka karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kaman mace zai ne wastarhabu sun ka tsoratar da mutane kenan wa lokacin jehawa da kide-kide da abin nan kuwa don abin nan kawon bai sihiri kun san kokari ke ya ba mutane tsoro hawafun sun ka tsoratar da mutane kai su hayyalu hayyati inda sun ka sifanta musu sai. tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka watan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka eh, katsam ko inda kowa zai ji tsoro wa sha'awu da shatta sannan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsafi na dabo abin nan daban-daban ja'u bi sayyidin azim sun ka tawo da sihiri babba ku ba qur'ani ce sihiri babba wato fi ayyun nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi hakiran? ko da yake wato hakikanin shi haki walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talaku hibalan ayadda sun kai sai sun ka nemi yagwai tiwala masu tsawo wa aka sha ba sannan da itace wato abin sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bi biki da wannan eh, zaiba waja'alu dakhil tilkal isi zaibakan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zaiba aidan kuma falamma asara fiha haru shams lokacin da zafin rana yayi ya shiga cikin su yayi yayi tasiri cikin su haraka sai shuka motsa wal tawabadu ha ala balin sashi ya motsa ya fada akan sashi hatta takhayyala lin nasi annaha hayyatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace sai ne kuma sannan ga sautuka an na tsoratarwa mun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi khifatan Musa shi ma ya ji tsoro to amma ga abin da Allah ya ce masa ba haina. wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha yatalaqqahu ma wa ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alika saka abinda an wahayin jefa sandar kadai fa idha hiya sai ga sandar bayan ya jefa ta talqahu ma yafikun tana tana har hadewar abinda suke ƙarya da shi sai tana kama sandunan nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق غسكي تبين تتبتا وتبت وظهر غسكي تبين وبطل ما كانوا يعملون دو أبن سنة سنة أكتا نسيري يفاتي إنا يبوي دو أنشاني ina abin nan سندنا sanduna duk an canye ina an هنالك da هنالك ko انقلبوا wato tun da aka canye kwanga kowa sai ya tsaye a rasa abin za a ce wa gole sai aka rinjaye su fir'auna da mutanensa kowa ya shiru hunalika a can kowa ya tsaye wani kalabu gina sun ka juya suna kaskasattu kowa ya juya wato bai san abin zai yi ba ya walakanci ya zo gare su saru dalili na kaskasattu to ci gaba wa ulqiyat sajidin to amfanin ilmi wato mai ilmi kullum ba ya ɗaya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya fi ƙarhin su kun ga nan da na sai sun kai imani wa ulke sarf sajiri an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu sujuda sai suka wadi suna sujuda sun ce mun tuba قالوا قالوا آمنا to da kuma wato sujuda nan da sun ka da suka fadi suna yi ba ba cikin hankalin sun kai ba don ce an kai an kaje jefar da su wato ba sun san da sun ka fadi ba hmm. to qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai mun yarda wanda Musa ke cewa a ji eh, fir'auna na zaton shi yace suka ce a'a rabin Musa rabin Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al’asa don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an kuna bi sihir bai yuwa ta kala fir'aun kun wata wato ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali kala fir'aun amantum bi qabla ana أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون to da ya ga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko to fir'auna don ya hana mu mutane ya fada su da fada wato kuma faɗa na iya siyasa ka ya karkatar da mabiya kala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an azala lakum kun yi imani da shi tun eh, abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani <laughs> eh, tun ba yi muku izinin ku yi imani da shi ba ku yi imani da shi inna hadha la makaru makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi alitakwaru jumina ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin nan kun yi taron masu sihiri ne suka taho wato don su hidda mutanen gari daga gari su rike wato kenan za ku kore masu iko eh fa sawata alamu siyasa eh fa sawata alamu za ku sani zan abin nan za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'anna aydiyakum وأرجلكم من خلاف ثم لأغلبنكم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro su ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce laukata an ya je kun lalle ina kakka kakkatsewar hannayenku arjulakun da kafafunku min khilafin ko wani in yanke hannun shi na dama da kafa shi ta hagu ay kullu wahidin al-yumna wa rijluhu yusra wato hannun dama da kawar hagu haka zan yanka ku thumma la usallibanakum ajma'in bayan haka nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya ganku ajma'in gaba dai qala hadal kalam ya faɗi wannan magana tahawifan hawifan sahara don ya tsoratar da masu sihirin wali yastakhifa uqul al kuma ya juyar da hankulan mutane su bar tunanin abin da ya auku na Musa wa yunsihi ma asabahu ya mantar da mutane abin da ya same shi min hazimata na karewar yakin sa wa Allah amra makidatan mudabbara ya mai da al'amarin kamar wani makirci ne wanda yake tsakanin Musa da waɗanda masu sihiri sun kashiriya baina Musa wa Sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai wa bi bizalika ma fatahu min fikatil amma kuma da wannan zai mai da abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane sun amince masa kun ga yanzu kenan da an kan jaye shi mutane za su hara tunani to don ya mai da wannan kuma wa masaharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fa ma khafu ba su ji tsoron shi ba iz khala al iman fi qulubihim domin imani ya riga ya riga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum Mm. wala yarji'una ila al wasu koma zuwa ga kariya saboda haka wato ba su damu ba ga abin da sun kace qalu qalu inna ila rabbina munqalibun qalu sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga ubangijinmu wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba ta yi komai ba ka taimake mu ma mun shahada وما ذنب منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ وتوفنا مسلمين wa matan ƙyomin na kuma ba za ka yi muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun kai wanda za a ce an yi muna wannan azaba saboda ita ba face illa an amana bi ayati rabbina face mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don ɗaya mun imani da ayoyin ubangiji mu shi Allah ya mu lamma ja anna lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun maraja'u ila lahi bi du'a bayan haka nan suka fita bugan fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi li'inahu ala ta'ammuli ala fir'auna ya Allah ka taimake mu ga daukar wahala shi fa qalu suka ce rabbana na sauran ya ubangiji ka zuba muna hankuri inda fi ilma ta wa'adahu bina lokacin da zai aikata abin da yace zai yi muna na kakka hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimina ka karfira mu muna musulmi hada akhlu hadari kenan da wannan magana fai ya kare na na tsira to wala nadari ba mu sani ba hal ala fir'aun bi saharati ma tawa'adahum bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yawal ba aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abinda azahiri irin wannan shi ma ji tsoro ba zai iya ba kun gane ko wa lam yaqdir bai samu ikon yin haka nan ba li qauli ta'ala antum wa man tabakum al-ghalibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda biyu sune masu rintaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙarfin halin dai abin nan magana don ya nuna wato shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙarfin halin cewa kashe su kun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba wa qala mala'u min qawmi fir'auna atadharu musa wa qawmahu liyufsidu fil قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da farkon wancan eh, tsere ta ƙare ina Musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma Fir'aun ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qala al-mala'u mashawarta suka ce min kawai Fir'auna wato mashawartan fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa atazar Musa wa qaumahu li yusidu fil ardi za ka bar Musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin ƙasa domin sun faɗa mutane cewa akwai wani Allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun ɗauke mutane daga fir'auna wato shi banna su kenan wato za ka bar Musa da shi da mutanensa don su yi banna cikin ƙasa bi du'a ila mukhalafatika da na ciya su yi kira zuwa ga saba ma wa yadaraka wa alaytak su ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana'a lahum asnaman ya aikata musu gumaka sigaran kanana ya abuduna su su bauta mu gumakan wa qala ana rabbukum a'la sannan yace ni ne ubangijin ku wanda ke daukaka wa ha kuma ni ne ubangijin gumakan wala za qala rabbukum a'la kala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar Musa da shi da mutanensa su yi banna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka sanu sanuqattilu abna'ahum ai za mu karkashe su duk ƴaƴan da sun fa za mu ƴaƴan sun haihi maza za mu karkashe su wa nasahi nisa'ahum sannan mu rayar da su, in sun haihi ƴaƴa mata mun samu bayi abin mu kulle su ka fi ilina bihim min qabl kamar yadda mun ka aikata da su za mu ci gaba da karkashe su maza sannan mata mu bautar da su wa inna fawqahum qahirun kuma mu masu rinjaya ne masu linjaya ne saboda su har abada ba za su linjaya ba wa suna fa hmm. hada ayyul muhadar wato wannan shine shawarar da an kai to ci gaba قال موسى لقومه استعينوا بالله إن الأرض لله يورثها يشاء من عباده والعاقبة للمتقين to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa ثم yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qawmuhu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su washaka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo kara ga musa ga musibar da ta same su wa huwa hadal mahdur wannan shine wannan faifai da attakai kala musa li qaumi musa ya ce ma mutanen su lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri <laughs> eh, ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardu lillahi wato ƙasa ta Allah ce so ha man yasha yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadiki daga bayansa wala aqibatul muttaqin sanna aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar da ka ji tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu qalu min min qabl an تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون to da Musa ya yi mutanen sa gargade ce ku hankuri sai ga wasu masu abin nan masu rauni rauni ƙalu sai suka ce wato suka ce ma Musa na min kabla an tatiyana an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'di ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri wa har yau shi hankurin kada sara ku an yulka da kun ku dai hankuri ana tsammanin ubangijin ku ya halakar da makiyin ku wa ya ta khalifakum fil sannan ya ma ku abin nan kasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin kasa fayan zurka wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun kai ay yabtalikum Allah Allah zai jarrabe ku da ni'ima wato ci ba ku kasa fa yara ya gani atashkuruna ha bil islahi atashkuruna ha bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takafuruna ha bil fasad ko ko za ku butulce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane ko to ci gaba ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون to bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma da daga abin da aka fi nan a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wato kullun bi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su yi imani su roki Musa yayi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi yace wa bada asiya wa bada asiya asiya eh, Musa wa qaumu wani magana kuma ta komo Musa da shi da mutanensa wa yadhkuru fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa kaifa yakhudhuhum Allah yadda Allah zai kama su bi aqibatu dhulmi saboda aƙiba ta zalunci wa tughyan da ƙetare haddi wa yuhaqqiqu iddata Musa liqaumi bayan kana ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanansa wa raja'u da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi eh, yudhallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ne gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ƙisatu kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙisa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata Musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa fa qala ta'ala Allah ya ce wala a akhadna ala fir'auna bisini wato mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wato shekaru na fadi wa naqasim min samarati da ragewa ga 'ya'yan itace ya yadhakkarun ko za su wa'azu wato wannan shine musiba ta farko dan da an kai musu an kana musu ruwan sama saboda haka abinci bai isa ba to ci gaba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تفدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه على إن إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to fa idza ja'alhumul hasanatu in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yan wadata ko an kai ruwan sama qalu lana habi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacin mu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yanta sai musa ya tun wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaya rubu musa ta musa ka mu da wannan ciwo da shi da mutane wa man ma'ahu da wanda a tare da shi min almu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda Allah shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin na aktharum la alamuna amma mahi yansu ba su gane ba sai sai ce wata don mun bar bauta mu kuma a abin da Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawo ba Wata suna su a fada su kenan a yi ta duka eh wata roƙon ruwa musulmi da su eh, um, roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tunda ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai waskuwa sai ya mai da shi umcin nan ga barin bauta ma gumaka barin al'adunsa muyawu wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa da ba abin nan fitar musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na ayyuwa wannan ya zafi tana ga musulmi ko masu launin imani ko ko gare su kuma inda duk an kai musiba sun ka roƙi Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mai su juye su ce sihiri ne wa qalu suka ce ma ta ji nabi ne ayatin duk abin da ka zo muna na wata aya ne ta tsara nabi don ka sihirce mu da ita ba ma na Allah ka bi mu zama masu imani ba duk abin da ka taho muna da shi na wahala nabi ne ne sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu yi imani ba fa huwa al wannan ya zo tsaurin kai allazi la taruduhu bayyana wanda yake wato abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa yuqlinul israr ala takdhib wa kana ya bayyana da zai doje karyatawa wala yafa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atahumul azab wal bala bayan haka nan musiba za ta mu ta dogo kun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta hujjoji to ci gaba shine istidraji عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما ba an ce ko da yaushe musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su ko mun? to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an su ka zo fa arsalna alaihim tufana mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila eh, ila khuluqil jalisin sabata ayyami wato ruwa in kana zaune cikin gida wato har ga har ga makoshi gidaje sun cika da ruwa bakwai guda sannan su taiga musa ka yi muna addu'a kuranye wannan musiba ya kuranye su ce shi ya kawo mana shuguncin <laughs> wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk shuka su kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an ka ɗebe fara ya ce shi ya kawo ta wal kummala sannan kuma da kwarkwata su abin da mai canye itace um, susuwa gumda aw nau'in min al-qurad ko kuma wani nau'i na kaska eh fatatta bi ma taraka hul jiratan abin abin eh ko menene wace gumda ake sakutanci ne baka san gumda ba menene gumda wannan ba mai shiga cikin itace tana canyewa eh bayan haka nan wato duk wanda ya abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su fadi domin wato wannan sura za ta bayan haka na roƙi Musa kuma a abin nan yayi addu'a Allah ya izar da shi sai ce kuma shi ya kawo mana shi kunci wal da fadi a sannan ka aiko musu da kwaduna famal abu ta wa amma ko ina fadi shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fi miyayen jini wato abin nan ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roƙa Musa ya yi addu'a a ɗebe sai su komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai ma fasta baro sun kai girman kai al iman daga bani imani bi hada ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zan mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafi hasken zuciyar shi ki imani har abada Allah tsare to ci gaba ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا ربك بما عهد da in. كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musibu lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roka a yi musu addu'a wala ma waqa alaihim murjid lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwaɗi sun ka zo ko wani abin na in ya zo ƙalu ya musa da du'ulna rabaka ya musa ka roka mana ubangijinka bima inda Ka don alkawalin da yayi ma na cewa in ka yi addu'a zai karɓa kuma zai yi azaba Da in ka kashafta annar rijz lalle in ka kuranye muna azaban nan kwaɗin na sun ka tafi ko ruwan na sun ka tafi Da numinan na laka za mu yi imani saboda kai wala na maka bani isra'ila kuma za mu saki bani isra'ila inda duk kake so ku tafi tare da su eh? Eh, eh. eh shi dai na daga imani daga imani shikenan sai ana son ɗaya ya saki bani isra'ila su hita hmm. eh babu wani aiki da kun ba wata sallah ba wani azumi falan ma kashafna falan ma kashafna anhu ar ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqudun wato kullun wato imani shi adda domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka faɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi ko ni wuya kun gane ko to saboda kafa shi adda wuya wannan ba ka shamna an gurji zawa to lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum baliku zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yankun sai ga suna walwalewa wato kullum suka azaba ta zu. su roƙi Musa Musa ya yi addu'a mukuran ya musu azaba sai su warware kuma ba da sun ce za su saki bani Isra'ila ba sai su warware magana ayyan quluna adan su warware alkawalin su wai sai su doge ala kawai bisa kahircin su wa huwa muwazza'un ala alal khamsi wata wannan magana duka an za a watsa daga wadancan masaloli biyar na arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumal wal fadiya wad dama kun gane ko Eh, yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa yatlubuna min usudu nemi addu'a wa yas'aluna usul kai shi an yatluba lahum kashfa ma nazlabin bihi wato ya kuranye ya roƙan musu yawar abin da ya sauka gare su wai idu no fi mai alkawari bil imani bihi wa irsal bani isra'ila ma za su sake shi za su sake bani isra'ila su tayin sun kaga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'u la shi kuma shi roki Allah fa kashifa anhum eh, ya kuran don ya kuranye musu ya kuranye fa yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kadan su mai kusu adam sannan su Walwale. je kai wannan sihiri ne ah, abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qaulun hum balighuhu ay balighu nihayatul ajal kullun dan lokacin da kamin su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qari wa shi fa ajau an nufsa sannan sai su zo ga walwale wa alkawali qaba inqida ala ajalil ma'amazkur ko aqiba inqida ala ajalil mazkur ko da yashi wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan su ga shiru shikenan sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u hmm, ko faja'u faja'u an nukuta wato sai su aukar da hmm, su aukar da abin nan walwale alkawali a ƙiban ila ajali eh, bayan karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba hmm, fanta kamna min eh eh yi hakuri har mu kai ga wancan fanta kamna min fa awrabna hum bil bi أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين To ƙarshen al'amari, fanta من sai mun kai musu azaba gaba ɗaya ba da anwa'il khamsati bayan nau'ukan nan biyar ana yi ana ana abin nan cire musu gaba ɗaya da yanzu sun sai aka kai musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim da kowane lokaci da azaba shi ruwa da daukan tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun karoki Musa yayi addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su warware to karshe dai mun kai musu azaba gaba dai ko agar kana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku bahadul milwa ta cikin abin nan eh, bilat eh, radisi kenan bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu ka nutsar da su gaba dai domin sun ƙaryatar da ayoyin ko ƙaryata Musa game da ayoyin wa kanu an ha gafilin sun san masu shagala da gare su wato sun sun da kai sun kula da su to wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe fir'auna eh, to sai mi kuma mm to ashe wannan kisa ta nuna mana kenan wato tsayawa a muƙabila tsakanin kada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarautar shi akrama eh. farkon wannan kisa eh. ah, Musa alayhi salam ya yi wajen Fir'auna bai nuna cewa wani ranka da duk abin nan ba hmm. inda aka baka da shi وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan halaka fir'auna ma ashar ila aljanib janib al-akhar yayi ishara zuwa ga gefe guda wa ma inda ah, wa huwa inda ma amana al-musallafuna lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani sun bi musa ko ah, wa qabla an yaziqu ah, aqabahum bil imani baka gabanin kuma su karkace su ma wato ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kazan shugabannin kasa gashi wa auratan qauman ladina kanu yutallafuna masharik al-ardi magharibaha wato mutane muka gadar da mutane waɗanda ake ragani masu rauni su ne bani isra'il an ka bautar da su ana kashe 'ya'yansu sai yau muka gadar da su gabascin ɗin ƙasa da yammacin ta Allah ti baraka na fiya wanda yake musa albarka ciki bil ma'i mun yi mata albarka da ruwa wa shijara da itace sifatun lil ardi wannan sifar ƙasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wato gabacin ƙasa da yammacin ƙasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin ƙasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka na suleiman dawud da suleiman ya anna dawud da suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'il wa kan malaka al-ard wato Dawud da Suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wa tamman kalimatu rabbikal husna sannan kalimar kawar da an mai kyawo ta cika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu dauka kashi. ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma sabaru saboda hankulin da sun kai ala aza a duniya bisa ga cutar makiyan wato kenan yau Allah ya dauka kashi. wa na ma kana sunu fir'auna mun kaddaraka ake abinda fir'aun ya zan yana yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanensa min al na gidaje manya da suke yi wa ma ya yarishun da abinda sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin da sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai bi kasar ra'i wa qura bi lamha wa ya'rushu ay yarfa'una min al-bunyan abinda sun kaza suna daukawa na gini wa hadha akhir qissati fir'auna wa qaumi wannan shine karshen kissa fir'aun da shi da mutanen sun halaka an gari kasa ga masu rauni wa qallaku halakan sun hadu da halaka su li adami ittiba'ihim lil munziri don rashin bi ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun matamlil kissa bayan haka nan kisa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin da faifai sabo Kissatu, bani isra'ila ba da tajawuzul bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatatta walam yatul bihim منذ أن أن an أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم fata kawo absarun gashi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musuluncin nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun fahimta ko gashi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya tsar ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun kenan farkon abin da idanun sun ka gani ala qaumi yakuna la asnamin law sai suka kawo su mutane na hausawa al'ada su Ah, a ta yi gindin ice a yanka ah, abin na ya eh, sarbo <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun kafa da wannan yanka ga yasin <laughs> kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin <laughs> wato wancan ne aka dauko an ka samu wannan Ko ci gaba wa za'a wa bi bani به إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila al mun ka ketare eh, teku da eh, bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan an kashe fir'auna fa atawu ala qaumin yakufuna ala asnam sun ka zo ga wasu mutane da ke eh, abin nan lazimta kun ga wato ibada ta musulunci babu babu lazimta ayi hmm. a kare a wace zuwa neman abinci amma a zauna ayi tayi wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga gumakansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci ƙalu ah, sai su bani isra'ila sun kace ya musa allah na ila ka sanya mun abin ah, gunki wanda yake zamu bauta mai kama da kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka inna kun qaumun tajhalun sai Musa yayi Ya yace ku mutane ne jahilai ya ya abin nan Allah ya kar da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan kuce ku kuma ku koma ga bata ai haisu qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum ni'matahu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an eh, wato wanda ya alaikum ga gare ku na kuntumu da abinda kun ka ce nace ka muku gumaka wato ku bar Allah kenan to eh, inna haulai inna haulai mutabbarun ma hum bi wa babilun ما كانوا يعملون إن هؤلاء وأن suna دكون suna لزمتا سنة تبوتا مغماكا متبر أماكم فيه واتو أبين دا سكي تكي ne ba na gaskiya ba ne wa batilin makanu ya amalu abinda sun kaza suna aikatawa batacce ne bai da kyau kada ku ce ai ku koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karoki ai musu gunki to ci gaba قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين to bayan ya yi musu haɗa sannan ya jawo su ga addini na kwarai don wato in kawo abin nan kullun in za in mutum na da mugunyar sanda kana son ka karɓe ta to kada ka karɓe ta ka bashi zaune sai ka kawo masa ta kwarai don haka ya ce kala eh, a gairar lahi abgikun ilahun wani Allah shi ne nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa lukun Allah alamin alhali ko ubangiji shi ne fifita ku bisa ga sauran talikai da imani ko zan jikokin annabawa ai fi zamanin wato mahitan zamani abin mahitan mutane cikin zamanin ku domin daga baya ba su ne mahitan zamani ba lokacin da sun kawalwale sun gane ko to iz ajaynakum wa من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم gaba dai da shiryar da su wazkuru kuma ku tuna idna ku lokacin da muka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen fir'auna ya sumu na kun azabi alhali mutanen fir'auna suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashe yayanku yuqattiluna abnaku suna karkashe ku maza wa suna barin yayanku mata suna bautar da su a abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azim mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala tattaizuna ba za ku astuba ku bani isra'ila watan ta tahuna ku hannu amma qultum ga abinda kun kace na nema abota ma ba ku wani abin bautawa min qaulikum na ilahan ba ku tuba ne eh, min qaulihim na ilahan to ci gaba wa wa'adna موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين to ba ya hana su bauta ba abin nan ya ja hankalin su ga imani to kuma kamin abin nan lalle a ba su wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara akan sa walwalewa shike yi to sai Allah ya ce masa sun mayar tari'u mashhadun akhar sai ga wani faifai kuma ya fara wa huwa istidadu Musa lil mawqifi tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhum wato mai ban tsoro bayna yadai gaba ga Allah fi hadhihi alhayati duniya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhi amma kamin ya tafi kuma ya wasiya ga dan uwansa kabla qabla zahabi gabanin tafiya shi li hadal liqa'il azim gamuwa wannan gamuwa da Allah da mai girma liyati ya qauma kufi da salisu wato zai tafi ya kawo musu abin da za su yi al mufassala wanda yake da hukunci da daki daki yamna'uhum ha min min at-tashawwuq ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kahirci wal wataniyati da bauta ma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi komi abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abinda za ku yi nukallimu za mu yi mai magana indan ta ya kun karewa kwanukan nan bi an ya suma ha kuma an ka ce shi azumin su kwana 30 wa hiya zulqida wato shine azumin zulqida bayan shawwal fasama ha sai ya tafi yayin azumi falamma tammat an kara kulu fa min wato lokacin da yayi kwanukan nan 30 sun kai sai yayi aswaki wato abin nan dan ya ga bakin sa na wari ko ga in mutun yayi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki ba staka sai yayi aswaki fa amara kullahu bi asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri kai ta sharri ce yayi aswaki Allah bai ce masa ya aswaki ba shi da kai ne ya ga ya kamata ya tafi da warin baki ba da eh, saboda aka yi aswaki sai Allah ce to ƙara goma eh. kun hamta ko wa eh, amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimu dan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wani bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su an kwanukan hajji fatamma miqatu rabbi miqatun ubangiji ya cika 40 na lailatan dare 40 ga 30 na harko ga goma na ƙari wa qala musa li akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala ta tabi musulmi kada ka bi hanyar masu banna ku koma kuna bauta mu kuma kan nan domin ya ga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautar abin nan gumaka ku bari sai na komo to ci gaba kana kallon wannan yana kari cikin addini ba shi da amfani ko <laughs> da alheri dan wasu suna in suka yi rukuyi din nan yanzu ga ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba ma ja ولما جاء موسى wa kallama rabbu qala rabbi arini anzur إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين sun ma yati mashadun rahibun sai ga wannan faifai mai ban tsoro ya zo kai su tassallahu nabiyahu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala na dari na hannu kai fa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu ah, ah, ko li'abdihi musa ga lokacin da yake wa musa magana mun sani ya yi karhin mu wala kai fa talaqahu musa kuma ya ya musa ya ji da kunne ya ji ko da ya ya ji ba mu sani ba wa taswiru zalika ah, muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai yiwa gare shi fa yajibu imanuna bihi jumlatan wajibi ne mu ce ya auku kun gane ko dunkule to wala ma jaa Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo ma miqatin mu lil waqti alladhi wa'adnahu ga lokacin da mun kai masa wa'azi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalamat rabbi sai Musa ji dadin magana Allah fa ishtaqa ila kamar yadda ya ji magana ya damani kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba su ke kawo ilmi ba domin ilmi kana samun su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun wani da kon to ya ji saura gani saboda ka yi damani yana yiwa qala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi qala lan tarani sai Allah ce a a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la kadiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko ta wannan cewa ba za ka ganni ba eh, abin nan fi du an imkanar ru'yatihi ta'ala yana yi wa wata kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil amma lahira banda nan duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba uh, abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka ƙarya wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma uh, yana abin nan ya koyi wani saboda wani uh, ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta komai da shi ba kun gane ko a wujuhun yawma izin nadira ila rabbiya nadira don ya nuna lahira yana yi wa IDB zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi walakin nan ila jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana kana bari in nuna ma Allah ya ce wa Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kai dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karihi ko bai da irin naka ko ba mai laushin jiki bane kamar ka fa in istaqarra makanahu in ya zauna wurin sa bai bai gushe ba fa sawfa tarani za ka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu liruyati wato in ta tabbata liruyati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqta laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan mata jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai zahara min nurihi qadara nisfi amulatin gurgudon abin nan rabin amula wannan ita ce ai ake ce amula gehen wato abin nan kan yatsa to gurgudon rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya mutum ya ce an mula shi kun bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka ce kama shi hadisin sahahul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh. eh ta tabbata ko liru'yati in shi dutsin ba ba sauka tarani wato ta tabbata kenan za ta tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana liljabali ga dutse ja'alahu da kan sai ya mai da dutsen gari bil qasri dakka kenan wa quri'a bil maddi dakka madkukan wato gari mustawiyan bil alwan da ya ya tsaye da kasa addaq wa daq bi ma'ana ko daqqahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen nan sai ya rushe wa kharra Musa sai kashi Musa ya fadi alhali yana suman me magashiyan alaihi ya suma li hauli ma don tsoron abin da ya gani falamma afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan falka wanda ya tsaya yayi ai kun wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka sarki ya tabbatar ma Ah, tubtu ilayka na mai da al'amari zuwa gare ka min su ali malam umar bihi ta roƙon nan da ni baka roƙe baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba yana eh, eh. wannan ya nuna Allah na ganuwa hmm. sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba umarce shi ba umarce shi ba wa ana awwal mu'minin kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani na kun fahimta ko ba mu zuka tafi ne ko a da haka na yake wati hmm. akar makalla eh. tambayar malamin nan eh. cewa da yake kinan nan Allah ya wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa eh. bai tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka an sa lan inda an ce latara ni yana yiwa a nan ko kuma ba a gani na gaba daya amma lan yana kore mustaqbal hmm. A eh. anan wanda anan suka rika suka rika bayanin cewa suna ganin Allah za mu dauke su mahaukata ko kuwa kafirai wato kafirai ne hmm. wannan magana an shafa ba a gani hmm. Allah haka ba ce ba kala waɗannan kuma an ce masu ba a gani ne mu ci gaba ba da ya mu'min إذ صغيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to faifan dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yayi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci bi risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata kira'a risalati wa bi kalami kuma magana da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na kebance ka da shi na zabe ka da shi fa kul ma ataituka ka riki abin da ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka cikin masu godewa li an umi eh, li an umi ga ni'imomin da ni wato ka gode kuma ka tsaya inda na tsaye da kai to wakata mana lahu وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوه بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to wakatabna lahu fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato wakana min sidril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne a magariya magariya aljanna ko kuma lu'lu'u wanda ake ce jad ko zumurrud nau'uka ne na al'ulu sab'atu wato allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yuhtaju ilai wanda ake bukata gare shi dini ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khudha duku wata sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi bijiddin da kokari da karfi ah, wa ijtihadin da kokari wa amur qaumaka ya'khudhu bi asani kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda an mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda ba su yi ba su gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun hunna umul kitab bayyanannu wanda yake su sun kafiyawa wa ukhra mutashabihat kamar a ce Allah yadda yadda ya taita akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda yayi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da da mahi kyawu kenan wanda abin nan mutashabi ko fi imani da shi saurikum darul fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa hiya misra ba'da ilakin bayan halaka na zan mai sheku masar ku gani li ta'tabiru bin don ku kula da su duk wanda ya saba ma Allah haka za a yi masa wa ma'anar qira'ati abinda an nake nuhin da za a nuna musu al-idkhal bi tariqil irti wato kenan za a shigar da su masar wato sun gade ta wa yu'ayyidu qira'atu man qara'a sa'urisukum ga wata qira'a kun fahimta ko eh, sa'urikum kenan sai ce sa'urisukum كما كما في قوله أورثنا القوم الذين كانوا يصدقون مشارق الأرض المغارب وعود من قرن تعالى kun fahimta ko sun bayyana akibata man ya takabbar bayan haka nan ya bayyana akibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta hadiran libani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an ba su mulki kada su girman kai in sun yi girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada su yi aiki irin aikin fir'auna wa ashbahu da waɗanda ne kama da shi